إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين فأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادواء يوم شاشدة قوة رمضان هجر ما شاشدة فوق ها سبحان الله هذا منك كما جاء كبار الجماعة الله كسام سكر إيماني الله كرم منا يكم من أقري الله يمنع أفواه من رحمه شاشدة قوة رمضان shekara ta dubu da da hudu arba'in ɗaya shi kuma ya daidai da takwas ko tara tara ga watan mayu miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin. muna cikin tafsirin munasatul bakara a cikin wannan masallaci na muwassat imam ahmad bin hanbal a nan garin gusau a jihar zamfara nigeria mun kwana kuma aya ta hudu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi kuma a aya ta biyar. إن شاء الله تعالى ما نقرأ بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم بما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودة قل أت اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون hmm. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب أصحاب الجنة نعم. هم فيها خالدون بارك الله فيك الله تعالى كتوى بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمئون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون الله أنا ci gaba da bamu labarin banu isra'ila har yanzu da ƙoƙari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da sahabbansa wajen kwaɗayin musuluntar waɗannan yahudawa tunda shari'a sai yanzu ta zama shirya ce shafaffiya an shafe shari'a bani isra'ila yahudu yanzu ba su da tasiri sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke ta kwaɗayin musuluntar waɗannan mutane su dawo su bi Allah subhanahu wataala in suka musulunta sai zama sun ci riba to sai zama kullum musulmi na ta wahala na ta wahala wajen waɗannan mutane su musulunta amma munafurci sai ta bayyana in suka zo da wannan fuska gobe zo da wannan fuska shi yasa Allah ta'ala ci gaba da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin banu Isra'ila da yadda suka wahala nan Musa ta alƙawulan da aka dinga ɗauka da su kusan yanzu kwanan mu biyar muna karanta ayoyi wanda suke da alaƙa da bani isra'ila kawai duk waɗannan ayoyin ni'imomi ne da Allah ta'ala dinga ma bani isra'ila na su gode ma ni'imar Allah su dawo su bi hanyar da Allah yake so su bi amma wannan abun bai sa suka yi suka biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to Allah yana ta ba mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin yadda suka dinga ma annabi Musa da yadda suka dinga wahalar da shi yake gaya masu irin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi mu innan mutane amma duk wannan ni'imar da aka yi masu Allah ta'ala ce sun matawallaitun min ba da zalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmatu lakum tumil khasiri to wannan wahalhalu da suka ba mu annabi Musa Allah ya kalli irin wahalar da suka ba mu annabi Musa shine ake gaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban irin halin waɗannan mutane da su ɗebi tsammani daga shirye su Allah shi ya halice su ya lallaba su bi shi su bi annabinsa amma ga shegantakoci da dama da suka dinga aikatawa to shine Allah ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa afatatma'una an yi yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu hum ya'lamun nan Allah yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa cewa yanzu kukuna kwaɗayin waɗannan mutane su zama sun zama masu imani bayan kuma wa ƙarika na fariƙun minin akwai wani sashe daga cikinsu ya ma'auna kalaman lahi suna jin maganar Allah sun mai harrifu ne wani min ba a ji ma'akaluhun ya alamu sai kuma su juya maganar Allah bayan sun fahimci saƙon Allah umarni ya yi su juya al'amarin zuwa ga hali inda Allah ya yi hali su juya al'amarin zuwa ga umarni ya alamu na bayan alhali kuma sun san suna sun sani sarai ba wai a jahilce suka yi ba Allah ya umarce su sun ki umartuwa ya hane su sun ki hanuwa yaya kuke so inda mutane su yi Shi ne Allah ke lallashin manzan Allah sallallahu alaihi da sahabbansa yake ce musu cewa waɗannan mutanen har yanzu kuna kwaɗayin su musulunta sai imani a ma'una an yi uminu lakum kuna kwaɗayin ne hanyar sai imani ta da bayan kuma a cikinsu akwai mutane suka ji maganar Allah suka ji saƙon Allah amma suka juya ma saƙon Allah baya suka canza shi daga haƙiƙaninsa zuwa wani abu daban Allah ya umarni suka ce ba umarni ba ne Allah ya hani suka ce ba hani ba ne ya za ka yi da mutane shi ne Allah ke lallashin sabon manzan Allah sallallahu alaihi tare da jagorar su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuna kudin har yanzu inda mutanen su musulunta bayan mutane ne na banza sun san gaskiya suka juye gaskiyar duk abin da kuke faɗi sun sani Kin kafin manzan Allah sallallahu ya zo duniya Allah ya bayyana ma Yahudu manzan Allah zai zo bayan kuma ya gaya masu kofinsa sun sani amma hasadan min inji anfusihim hasada ce kawai ba za su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi umarni ba za su yi ba me yasa annabi bai fita cikin su ba shi ne Allah ta'ala ke lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ku yi haƙuri wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu hum ya'lamun suna canza shari'ar bayan fasin sun gane ta kuma sun san sun yi haka da ba wai a akan jahilci suke ba da gangan suka yi sun sani shi sa Allah ta'ala da ya fushi da hudu, ba ran da Allah zai yafe musu domin sun wahala shara'ar Allah ne Allah ta'ala ce ku tsaya ku ji daga cikin halinsu? Kan kar su ƙara wahal da ku daga yau ya ku sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza laqul ladina amanu qalu amanna muddin suka haɗu da waɗanda suke imani a cikinku sai su ce a yi mummamin imani ba shi ne Allah ya mana a farkon bakara ba wai za laƙo zina amanu ƙalu amana wai za khalau ila shaɗe ne ƙalu ina ma'akum ina ma na hannu mustahzi'una to shi ne Allah ke ƙara bai maimaita ɗabi'a su anan sai ce wa'i za laƙo zina amanu idan suka haɗu da waɗanda suke masu imani ƙalu amanna sai su a yi mun yi imani ma'ana waɗanne ne waɗanda suke haɗuwa da muminai su ne waɗanda Allah ta'ala ya ce wa ƙadka na fariƙun minhum ya ma'auna kalaman mai ba dukkansu ba ne suka zo suke yin wannan munafircin ba wasu daga cikin yahudawa suna nan a matsayin abokan faɗa ba su yadda suka zo suka munafirci manzan Allah sallallahu ba da sabon ba suna na a matsayinsu na waɗanda ba su yi imani ba dai rigimar za ta faru zai ta faru shi yasa Allah ta'ala ce wa karkana fariqun minhum wani bangare daga cikin su kaga wani bangare ba su biyo ba ke su suna na matsayin su na yahudu ba su da suka yi imani ba waɗancan ne suka suka ce a wa idza laqul ladina amanu qalu amanna suna haɗuwa da mu'minai sai su yi munafurci mummine su yaudare su ce musu mun imani kaga mummini kuma zai amfani da abin da ke zahiri ne ya shigo da shi cikin gida ya ci abinci tare da shi ya bayyana mai sirrinsa saboda yana gani ya ce masa ya imani shi yasa imani ba harshe yake ba imani na zuciya musulunci ne yake faɗin shi da baki amma gane mai imani sai Allah kun fahimci wannan gane waye mai imani sai wanda ya halice mu shi yasa bai su suka ce ya lullahi amanna mun imani Allah ta lace a a kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum imanin ba ku za ku bar shi da ba Allah ne zai bar shi haka laraba suka ce qalbi a arabu amanna suka suka ce mu kauyanu suka ce mun imani Allah ce ku ce da kun musulunta ku dai ce kun musulunta imani Allah ne ke bar shaida ka cewa an yi ko ba yi ba domin abin da yake cikin cikin zuciya musulunci shine zaka furta shi a harshen ka kace ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abin da ke cikin zuciyar ba wanda ya sani da gaske ne kai ƙarya ne yaudara ne ba wanda ya sani shi za a bi imam muslim nabi sallallahu alaihi wa wasallam wani sahabi ya zace masa usama yake ya rasulullahi a cikin kitabul iman imam muslim ya kawo hadisan yace ya rasulullahi mun haɗu da wani a wajen yaƙi sai da ya ga zan kashe sai ce ashhadu an la ilaha illa sai ni kuma na kashe shi nabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa allah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha wa ya za ka da kalmar shahada a gobe alƙiyama ya ce la ilaha kuma ka kashe shi ai la ilaha illallah duk wanda ya faɗe ta a hunmu amma wa amwalahum illa da haqqil islam tun da ce la ilaha shi ke an kare mutuncinsa an kare jininsa an kare dukiyarsa daga matsayin dukiyar ganima to shine Allah ta'ala yake nuna mana muhimmancin duk wanda ya faɗi kalmar la illallah bai hukunci da abin da ke bakinsa amma abin da ke cikin zuciyarsa wannan hukuncin na Allah ne mun fahimta to shine Allah ta'ala ke mana wa idza laqul na amanu qalu amanna in suka da mu'minai sai su ce mu'mini mun imani wa idza khalau khala ba'dhum ila ba'dhin قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون سوما إلمهم waɗanda ba su suka yi munafurci ba suka yi tsayin daka cewa su ba su yi manzan Allah a matsayin ba su gane ba shi suka yi zaman sansa a yahudancinsu to idan waɗannan da suka haɗu da suka ce masu mun yi imani suka dawo gida shine wa idza kala ba'dhum ila ba'd in suka da zuwa ga a su suna hun bai mafata Allahu alaikum sai su ce masu yanzu kun je kuna ba su labarin abinda Allah ya muku a kan sai gwada muku cewa shi annabi ne li yuhajjukum bihi inda rabbikum dan ya samu hujjar da jayyar ku a gaban Allah afala ta'qilu ba ku da hankali kage munafurci ku me suke nufi da wani ayar idan suka samu kawunansu tsakaninsu da junansu sai su ce musu yanzu za ku je ku dinga gaya mai cewa cikin a taura Allah ya ba ku labarin zai zo ga siffofinsa ga kamanninsa da ku karanta a cikin a taura shi ne kwaje ku tona mana asiri don ya samu hujjar zai tsaya gaban Allah gobe da alkiyama ya yi mana hisabi da mu da shi cewa lallai mun karanta mun san shi ko muka kibin sa ba ku da hankali ne ku wawaye kun je kuna tona mana asiri kun ga furci sun san manzan Allah sarai Ya hu kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda ka san ɗanka cewa ɗanka ne haka suka san manzan Allah kan Allah ne ba abin da ya suka jahilta rabo ne Allah bai rubuta masa rabon za su samu shirya ba sun yi hasada sun yi girman kai sun nuna sun isa su ne ‘yan farko shi yasa musulunci ba wai shekaru ba ne musulunci ba na riga ka shiga ba ne musulunci ba na daɗe ya yi ba ne fatahi ne Allah ke ba da shi ga wanda ya haka karatu ba wai na riga ka fara karatu ba dole sai na fi ka gane komai ba a'a kana iya fi na fara karatu in zo in fi ka komai ina iya rigan ka fara karatu Allah kuma ya kawo ka yanzu ina tambayar ilimi a wajenka nawa kai a duniya wanda ya fi ka shekaru ka fi shiga da karatu wanda ka fi shi shekaru ya fi ka kudi wanda fi ka fi shekaru ya fi ka ɗaukaka bayan ka ba aikin Allah ba to da me suke su wannan hasadar sun san annabi zai zo ya arifu na hukama ya na abu na'au amma menene jayayyar su suna son annabi ne tashi a cikinsu ke sai Allah bai tare shi a cikinsu ba sai hasada ta ɗan ubanci ta shiga daga wani ɗaki ya fito ɗayan ɗakin ya fito ba ɗakinsu ba saboda yahudu kamar yadda muka faɗa suna danganewa ne da nasabar zuwa ga annabi ishaq zuwa annabi ibrahim su kuma larabawa daga kansu zuwa ga annabi isma'il zuwa ga annabi ibrahim yan ubanci sai shiga shi yasa duk gidan da aka mutu aka bar yara manya ku tsoron Allah kar ku yin ubanci ko mahaifinku yana da rai kar ku yadda ku raba gidanku domin aikin jahiliya ne ba daidai ba ne ku manya ku zalunci ƙanana a gida an bar muku gado babanku ya mutu ku zo ku ci amanar ƙanananku koriya ranar da Allah ba daidai ba ne musulunci bai yadda da wannan al'amarin musulunci ba ya san umarci. musulunci yana son ɗincewar juna ne yana son uwantaka musamman wanda kuke li'abbai akwai lokacin da wanda kuke li'abbi da shi zai ci gadon kalli ummi bai ci gado ko ba haka wani shara saboda nasabar uba ita ake nema ba nasabar uwa ba to wannan hasadar ita ja yahudawa bani isra'il kin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala yake ce mana wannan dubar da suke idan suka da mu'mini su ce mun imani in suka dawo gida a kulle daki ayi yare ayi munafurci to sai Allah ta'ala ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa yu'linu ashe ba sani ba cewa anna Allah cewa shi Allah ya'lamu ma yusiruna Allah ya san abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyana in kai sirri a wajen Allah bayyane domin Allah ba sirri bane a wajensa da kai dan uwanka ne kai sirri amma shi Allah ya sani ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur abinda aka je aka buya a cikin duhu aka yi shi Allah ya sani abinda aka boye a cikin zakata Allah ya sani abinda aka bayyana Allah ya sani to menene sirrin menene har za ku je wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu wa tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum li yuhajjukum bi inda rabbikum me sir da za ku dinga boyewa tsakanin ku za ku je ku yi munafurci ku nuna ku gane wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kuma kun gane shi kun san shi tare ta wannan musibar ta gaskiya ta sa suka imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kare mu ka ne Allah ta'ala ce wa minhum yuna ku sani daga cikinsu su ba bani Isra'ila Yahudawa akwai wanda suke yuna ne jahilai ne ba sa iya gane komai illa amaniya sai dai kawai karanta littafi ba abinda suka sani sai dai karanta littafi ko burace-burace wa inhum illa yazunnun sai dai kawai mi zato ma'ana wasu daga cikin su da kuke kallon su ba ilimi gare su ba wanda suke sakama cewa su sun gane din iya abin da suke kawai shine su dauki a taura su dinga karantawa me suke nufi ba abin da suke gani saboda sun canza dokar Allah labarin junansu ne kawai a ciki ba abin da suke gani waɗansu malamai suka ce wannan shine rajihin tafsirin da malamai suka tafi akan irinsu ibin jarir qabari da shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala da kuma al sa'idi da wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan wannan fasarar cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun shine iya kawai karanta mujarradin bakatin suke yi fahimtar abun ba sa gane waɗansu malaman tafsiri suka ce a ma'anarta wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya akwai daga cikin su wanda ba sa ma gane mene littafin sai kada kai saboda in ka je yanzu gidan da suke bauta haka za ka suna yi suna karanta suna rangaji suna yin haka da kirji suna yin haka da kai iya abin da suke kenan din da gaba yahudi yana karanta taura zai riƙe ta wani abu kamar karamin qur'anin da muke rikewa kawai rangaji yake na yana iwu ba abin da yake fahimta wannan rangadin shine malamin su da ce cewa amaniya ma'ana wannan kawai kada da suke yi kaga sun sa wata hula wadda take ta daraja ce a wajensu idan za a je ganawa da Allah za a sa wannan hular malafa wadda take da lankwasa in aka sa ta sai a kifa ta a kai a dawo da ta daidai goshi wannan hula ce mai daraja da kima a wajensu kamar da kake gani yan shiya da rawani to su ba haka suka ɗauki wannan rawan da kaga in sha na rawan kamar ran about wanda manzon Allah ya tsine ma albarka to manzon Allah ya irin wannan rawan ɗabi'ar yahudu ce su suka zo da irin wannan su ko shi a fice gore da yi saboda dama ɗan juma ne ɗan jummai to haka yahudi suka dawo daga baya ita a taura da Allah ta'ala saukan musu sun canza ta gaba kiɗinta shi ne abinda Allah ta'ala gaya mana cewa يحرفوا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه sun canza shararar Allah to abinda suka zo da shi yanzu sai suka zo da talmud talmud shi ne littafin da suka zauna suka yi sharhin attaura yanzu sun aje tsohon alkawali a gefe suna amfani da talmud talmud ɗin shi ne sharhin da suka kowa daga cikin shirin da suka yi ra'ayin su ne suka kirkira suka sa a cikin shirin saboda Allah ya toshe musu basira wajen fahimtar nassin a taura din sakon da Allah ta'ala ke su gane tunda sun yi ma Allah taurin kai sun ki ganewa to sai suka koma suna cewa eh to wannan littafin Allah ne ya tsakanin mu kai ka gane kai ka gane kai ka gane kowa zai rike cewa ni abin da fahimta kaza ne wancan ce abin da na fahimta kaza ne to kowa ke shari to da aka zo aka shari tun duk ƙaba'il ne ya ka zo aka tattaru ya ka tara ra'ayi a waje ɗaya wanda shi ne zai zama littafi muƙaddam da suke girmamawa suke mutuntawa wanda a cikin wannan talmud ɗin shirka ce cikakkiya da rena Allah idan kana karanta talmud wallahi ba za ka yi sha'awar ma ƙara karanta shi ba saboda haɗarin da ke cikinsa da bala'i da rena Allah da mai da Allah kamar wani abu wasa sun mai da Allah kamar wani ɗakin yara ne in gama ka rushe idan kuna su za ku karanta talmud ku ga yadda suka Allah da yana suke mai da Allah kamar wani abin wasa sai shi shi waye wancan ɗin dai kalmomi na izgilanci da wulaƙanci da wulaƙantawa da tozartawa suke ma Allah subhanahu wa ta'ala babin tauhidi sun rena Allah gaba ciki a cikinsa shi yasa babban malaminmu a sheikh abubakar doktor abubakar a birnin kudu ya rubuta naƙadin da ya yi na risalarsa doktora mujallaji uku akan wannan talmudin ardun wa naƙad a babin Risala da doktora tana da matuƙar muhimmanci kuma rubutu ne da ya yi mai kyau wanda sai da ya zauna ya karanta talmudin mujallaji goma sha bakwai wanda suka yi da turanci je kuma karanci istilahat ɗin yaransu da mai suke nufi da Allah ɗin a ciki sannan ya dawo da wannan abin zuwa ga larabci wannan mujalladin da ya karanta goma sha bakwai ɗin kafin daga baya sun cewa an taɓa fasara shi mara lararci a mujalladi takwas to ya ƙoƙarin dawo da wannan ma'aluma ɗin da ƙoƙarin nuna mana yadda yahudu suka mai da Allah abin wasa a cikin wani littafi na salmu ɗin wanda ne kitabul muqaddas littafi abin girmamawa a hannunsu to caccanza shari'ar Allah da suka yi ne Allah ta'ala ce muna wa minhum ummiyuna la ya'lamun alkitaba illa amaniya wa hun illa yazunnun to Allah ta ya gaya mana irin aikin da suka yi sai ya ce mana fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba Sun aydihim kulu na haza min indillahi liyashtaru rubihi sama qalila kalila wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun Allah ta'ala sai ya ce azaba ta tabbata ga abin da suka karanta suna rubutawa da hannayensu sa'annan su fita suna ce muku wannan daga wajen Allah yake domin su sai da shi sai cinikinsa da wani ɗan abu wanda yake na kankani na duniya Allah ta lace barin azaba ya tabbata da abin da suka rubuta da hannayensu sannan bane tabbata azaba ta azabar Allah ta tabbata daga abin da suka dinga tsuruta da hannayensu ma'ana in mu kalli wani ayar akwai balaga alqur'ani a cikinta Allah ya gaya mana cewa su inda Yahudawan Allah ya tsine musu albarka saboda abin da suka suna rubuta da hannayensu ya isa Allah ya gaya mana cewa abin da suka rubuta amma don yi ai taucidin aikin nasu sai aka ce lahun min maka tabbat aydihim Banan azaba tabbata da abin da suka rubuta da hannayensu kaga tabbas kenan su suka rubuta da saninsu da iliminsu ba da jahilcinsu ba sun zauna ne suka rubuta abin da gangan Shi ne wannan talmudin bayan sun canza a taura da Allah ta'ala turo musu suka samar da wannan littafi da suka ɗauke a matsayin kitabul muqaddas wanda ke da tsarki a wajen su ke da kima da shi ke su bauta ma Allah littafi ne suka ɗauke shi mai girma mai girman daraja Ke sai Allah ta'ala ce fawailil lil ne ke bulin bi aydihim azaba tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu thumma na haza min indillah bayan sun rubuta su mulmulo shi su zo su ce muku wannan littafin daga Allah yake bayan ra'ayin su ne suka zana suka rubuta ba dokar Allah subhanahu wata'ala bace Allah ba shi yake ku rubuta wannan ba ba saukakken littafi bane daga Allah subhanahu ala ba littafi ne da suka rubuta shi da hannunsu sannan suka suka ce wannan kuma wani Allah ne ta ina wannan ya kasance littafin Allah bayan wannan labari ne da suka zauna suka kirkira da hannayensu to sai Allah ya tsinuwa kala uku fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba tabbata ga wanda suke rubuta littafi ga hannunsu ɗaya kenan summa yaquluna hadha min indillahi sai kuma su ce muku wannan littafin daga Allah yake kaga ƙarya ta biyu kenan sai Allah ta'ala ce me liyashtaru bihi samanan qalila za su fita su ce muku wannan daga Allah ne don su sai da shi da wani abu na dirhamin duniya ma'ana idan suka fita suka ce muku wani littafin na Allah ne za su gaya muku abin da sun zuce su ke ɗauki da shi ne don su iya mallakar ku ku ba su duniya ku ba su abin da suke bukata na rayuwa wa'annan ruhbani din fada-fada nasu su ne za su suna karanta muku manganu ce muku wannan maganar Allah ce ba ka ganin kirista shi ma haka yake yi ba kwa ganin sufaye ɗabi'a suke nan ba kwa ganin 'yan shiya ɗabi'a suke nan ɗin rukunan ɓata haka suke za su zaizari mutane idan ka iya turanci ka iya zanzaro ka iya rawar tafi shi ke nan ka zan malin wajen kiristoci inda ka iya wannan shekantakar, ka yi zanzaro ka sa na kai ran lahaji ka fito kana hallelujah kana masu dubaru ya rufe idanu yana ya kare makare mahuri mahuri mahaye tambatun to tuwe mai an tambaye shi menene sai ce yayi magani da mala'ika yare ne daga Allah yake me aka faɗa shi karan kansa ba zai maimaita ba yare ne wanda ba mai jin shi sai wanda yake da alaka da Allah yanzu Allah ne mai magana Allah ya ce ku kawo kuɗi Allah ya ce ku yi sadaka Allah ya ce ku yi kaza ya tashi ce Hey, in Jesus' name. I had a dream. Sai shi. Ki sake to I have a dream. Akwai saƙo da na zuri shi daga wajen Allah. Na yi mafarki. In father's name, ya ce, Hallelujah! Su kuma wawaye sun suke ci kuɗi su baya. Na yi mafarki Allah ya ce in gaya muku dukkanku wanda suke ɗauke da ciki anan za su haihu lafiya na yi mafarki Allah ce in gaya muku duk wanda suke da matsalolin kasuwanci za a warware masu na yi mafarki Allah ce ka na ƙarya fa yake munafikin Allah da za ka zo ka same shi a kwana ka ce gaya mun a yaushe mafarki ba zai gaya maka haka tubaye sai mutum ya zai ce maka wannan ɓalatin ɗin saƙo ne na Allah kai munkiri ba za ka gane ba kai mahajubi an tare ka ba za ka gane wani abu shi shi ne alimi shi ne arifi shi ne alimin rabbani shi ne ke zuwa hadarsun rabbaniya ya ce fadar Allah yi magana da Allah kai munkiri ba za ka gane ba shi shi ya gane sai a sa muridai su kawo shinkafa muridai ya kawo shadda muridai ya kawo shinkafa ya kawo taliya muridai ya biya ma yaransu kudin makaranta muridi ya kawo kudi a sai sai a dinga kallo muridi ya kawo umara muridi ya kawo hajji a wannan su ne hanyoyin bata za a ce maka wannan saƙo ne a karɓo shi mala'ika ya karɓo daga shewuwa ne shewuwa daga mala'ika mala'ika daga Allah in ka tambaya a ina ne sai ce kai mahajubi ne ba za ka gane ba ya riga da ya maka wayo ya tare ka kai ba ka gane ba shi ya gane to tunda an ce kai ba za gane ba da muridi ya zuwa ce to kaji malam wani ya ce kaza sai ce ai wannan mahajubi ne baya gane Allah sai shehi ya ce maka shi martabarsa yanzu martaba ce duk abin da kaga yana yi kai baka san ma me yake da za ga shehu yanzu ya sha giya in ya tambaye ka me kaga na sha kace giya sai ta yi ya kai mahajubi ba gane ba yanzu me ya sha ya ce maka ruwa ne na sha kai kai ne kake ganin sargiya amma shi a wajensa menene ruwa ne da za ka shehu yana zina ka ce subhanallah shehu da zina shi ayya ku fitar da shi mahajubi ne bai gane Mun munkiri ne iliminsa bai kai ya gane me ake yi ba nan ibada ake yi ba zina ake yi ba yayin da ka bance ta a matsayin zina yayin da ka bance ta a matsayin giya yayin da ka fanci za a matsayin sata yayin da ka fanci za a matsayin luwadi yayin da ka fanci duk abin da ke munkari ne kake kallon munkari kai mahajubi ne ba gane kai ba arifi ne mataki ne akwai matakin lahuti amma matakin bashariya akwai matakin muhammadiya akwai matakin ibrahimiya akwai matakin ahmadiyya akwai matakin lahutiya kai ordinary mutum ne ba abin da ka gane sai an shiga da kai matakin ma'arifa yanzu in kai tarbiyya sai ka dawo ka shiga mataki ibrahimiyya ka shiga cikin sirrin shehu ibrahim yanzu sai an sa ka cikin wannan sirrin domin sirrin da ke gaba ya fi ƙarfinka in ka shiga cikin sirrin ibrahimiyya sannan sai ka sake taraki ka ƙara motsawa ka dawo sirrin ahmadiyya ka shiga sirrin ahmadu tijjani ke matakin gaba ya fi ƙarfinka sai an ɗan sirka ka tukunna da mataki ahmadiyya sai a ka matakin muhammadiyya yanzu za ka zama ne muhammadu ke to matakin gaba ya fi ƙarfinka sai an sirka ka da muhammadiyya saboda muhammadiyya take da kusanci da matakin gaba to daga ne ka zama matakin lahutiya ka zama shi shi wa shi dai shi ne waye shi huwa hu hu hu huwa kai ma yanzu Allah ne duk daga nan suka ɗebi wannan ɓarnar daga nan ka samu wannan shigantaka kai baka suka zama Allah kai tsaye ba saboda Allah ya yi maka girma da yawa baka suka zama annabi kai tsaye ba ya maka yawa baka suka zama tijjani ba ya maka yawa baka suka zama Ibrahim Yas ba ya maka yawa sai an dinga tafi ana sirka kama ana sirka kwalera kuke ce mata komai sun abin nan da mata ke sawa ana sawa a da siga sha a filebo yau flavor sunan sa wanda ake sawa cikin eh, kulera ko kaga ba za ta sharu ka nan ba sai an dinga mai kara mata ruwa ana neutralizing ɗinta sannan take shawwa to wannan matakin karaki din haka za ka dinga tafiya ana kara ma ruwa kana kara sirkuwa kana zama wancan ka za ka zama wannan ka zama wancan sannan ka zama Allah gaba daya duk yayi magana sai a ce Allah ya ce Allah ya ce wannan kafircin duk daga wajen yahuda suka dubo shi wannan yan bidiya da kuke gani su bai su bane suka zo daga baya baya su ne kashin baya latti yan shiya kuma na gaban su uwayen kafirci kenan su kuma da an tashi magana sai a ce maka duk abin da za a yi ba za a gane ba in ba da suna alibai ta ake ba sai an baka albarkar zahara daga albarkar Hussain in bala'i ya bala'i sai sun ce ya Hussain kai ba kai suka ji can sama ba sai dinka dinga magana ya Hussain kafin ya Hussain akwai matakin Mahmada shine matakin a Mahadi in bala'i ya bala'i sai ce ya Mahadi ya Mahadi idan abubuwa ba su warke ba sai a koma matakin Hussain ya Hussain ya Hussein in aka yi mahadin bai bayyana ba ana Allahumma ajil faraja Allahumma ajil faraja Allahumma awai Allah ga gauto da fito da mahadi saboda mahadi ba zai bayyana ba sai an yi barna an zubar da jini an yi fasikanci an yi fasadi sannan mahadi zai zo to idan aka ta roƙon mahadin ya ki bayyana sai kuma koma ana roƙon Hussein ana roƙon Hussein in al'amari ya yaki sai kuma matakin Zahara ya Zahara ya Zahara ya Batula ya Zahara sai kuma kuma ana bauta mata to daga nan kuma sai kuma bautar Sayyidina Ali daga nan sai a ce Aliyu shi ne Allah daga nan fikirar ta fara duk wannan firar din jindinsu ɗaya. mashayar iri ɗaya ce ɓarnarsu da sajejinsu da kafircinsu duk iri ɗaya ne ba wani banbanci tsakanin wani ɓarnar ta yi hudu duk inda suka yi suka dawo za a ga shigar su iri ɗaya ma'amalar su iri ɗaya su halatta ma kansu abin da wai ba kowa isa samu ba da imma na shi'a da ake da'awa da ayatun lahi ayatun lahi da sayyid sayyid da shehu shehu da fasto fasto da ruhubani ruhubani duk suna halatta makansu abin da kowa bai halatta gari shi in an je coci fasto ya danne matan mutane in an je zawiya a danne yayan mutane in aka je husainiya a danne yayan mutane in aka je hubba a danne in kayan magana ce waɗannan su zaɓaɓɓen allah ne kai ka isa ka kai matsayinsu ku ce kawai ku tsinannun allah ne ku huta da kanku to duk daga nan aka fito da wani takar idan ana so a cuci mabiya sai a ce Allah ya ba da wahayi a aiko mana cewa ku yi kaza suna nan an cuci mu da yawa ka je kano inda ake gindin maganin ka ga shigantaka iri daban-daban kana ɗari ka za ce ka kawo tirela shinkafa za mu je umara da mu za mu yi addu'a muna buƙatar kujerin makka ko kujerin umara ajiyar surorin alƙur'ani 114 za ji yi. jiki na rawa saboda ya saki allah yana jin tsoron mutane zai ke kawo ga danginsa can bai taimake su ba ga iyansa cikin talauci iyalinsa cikin wahala amma tun da shehu ya ce a kawo yana karkarwa masu bai musu kuma sune ne 'yan boko jahilai masu tsoron boka ga mutum da iliminsa na boko da digiri da masters da phd amma tun da yana bukatar mukami a federal zai zo wajen wani kazani kucaki mai wari jahili tinkiya ne majina yana zaune ya zazzara idanu yana burji da baki yana a zaune a hankali a taka a hankali kar a taka mana aljanu shi kuma yana karkarwa saboda ya zo neman biyan bukata za a fashi shi darakta za a mai da shi mukami kaza za a mai da shi mukami kaza kuna tsoron abin da ba zai iya cutar da ku ba da hankalinku da wayonku in mutum ya waye ya yi ilimi wala ba zai dinga tumasanci ba ka je duk inda ake zikiri ana dukan kirji ka ga akwai mai ilimi a cikinsu gidadawan ake zawon ciki sai shehu ya zo ya wuce shi ba zai shiga cikin zikirin ba sai da ya wuce bar kattina ta dukan kirji shi ya shiga cikin aiki kuwa cikin masallaci wala ba zai wani haukar ta haukar da ake zaga mabiya ke yi ogogin ba za su yi ba za su daɗi sai Allah ya tsaye da ku da mabiyan ku ya muku hisabi ya gobe alƙiyama wallahi tallahi kun ci amanan ku kun yaudare su kun gwada musu wannan ita ce hanyar addini wallahi ki Allah ya tsire ku a gaban Allah ya tambaye ku shi yasa za su gobe alqiyama su mabiyan suna kuka ku wanda ake duk kuna kuka wa yawma yu'addu zalimu ala yadayhi yaqul ya rab ya laitani takhassu ma'a rasul sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani yana cizon ya yana ya Allah ina ma da annabi nabi shi kare ban tsaya ne biye biye ne kwane kwane in bi ne, in bi wani in bi ba. ga shi ya fata da ya hana ni bin Allah ya hana ni bin ambatan Allah to bala'i ne musulma ce duk wannan shegantakar daga yahudin nan ta taso banu isra'ila su rubuta zaɓo kawai su fito su biya mabiyan cewa gashi Allah ya ce kaza wai suka yi shuru ya ce suna cikin hazara tunani suke suna ganawa ne Allah kana nan baki kirin da kai talaka kana gana da Allah aina ba ka da ko sai damfara da yujara insha Allah zai wani gana da kai kana da ti kazanta Allah ka shirye mu fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanin qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim Allah ya tsine musu kinuwa ta biyu da abinda hannan suka rubuta fawailun lahum mimma yaksibuna Allah ya tsine ma kasuwancin da suke da wannan addini shi yasa wanda ya yaudare ka jahili ne shi da sauki sama da wanda ya amfani da addini ya yaudare ka ya fi illa wajen Allah kaga su da ilimin suka yaudare addini shi yasa Allah ya musu kinuwa uku fawailun lahum mimma katabat aydihim fawailun ladina yaktubuna kitaba bi aydihim ɗaya kenan sannan Allah ce fawailun lahum mimma katabat aydihim biyu kenan fawailun wawailun lahum mimma yaktubuna inuwa uku a aya ɗaya al'amarin mai girma ne bayan da suka san ɓarnar da suka yi sun san yaudaran mutane suka yi a kan abin da ba shi ne gaskiya ba suka aikata sai suka koma kuma suna yarda da cewa yi eh, laifi suka yi amma kuma wai ai ba daɗewa za su yi a wuta ba wa ƙalu lan tamassana naru illa ayyamin ma'aduda ka karanta za ji karanta wa ƙalulanta lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda قل hmm. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك نعم. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم. والذين هم فيها خالدون الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون الله يتكثني يا قوتار يهودا فلا من كثير وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة suka ce ai wuta ba za ta shafe mu ba sai dai ɗan kwanaki ɗan kaɗan azabar da za a yi muna alahira ɗan kwanaki ne ɗan kaɗan za mu sha ba da yawa amma kuma sun yadda da cewa azaba za ta same su sai dai wai amma ayar kaɗan suna da aminci ke na tsakaninsu sai Allah ta lajika tambaye su wal attakhatum inda Allah adan yi yukhlifa Allah ada am taquluna ala allahi ma la ta'lamuna alƙawari ne ku kai da Allah cewa wuta ba ta shafe ku ba sai ɗan kaɗan kwanaki ɗan kwanaki ne kaɗan za ku shiga wuta ku fito wannan alƙawarin tsakaninku ne da Allah in ku tsakaninku ne da Allah falan ya khalifa Allah wa ahada shi ku Allah baya sama alƙawarinsa am taquluna ala Allah ma la ta'lamuna ko ko ƙarya kuke ma Allah abinda ba ku da ilimi a kansa kuke faɗi alkawari ne dole ta yi ɗayan biyu kun yi alkawari ne da Allah cewa in kuka shiga wuta ‘yan kwanaki za ku yi ku fito ko kuma ƙarya ce kuke ma Allah tsagwaranta in kuwa alkawari ne to Allah ba sama alkawari to aina kuke alkawari Allah kaga zai zama na biyu kenan ko sun yi ma Allah ƙarya sai Allah ta lata gaya musu bala man kasaba sayyi'atan wa hadan bihi khatiyatu fa ulaika ashabun nar duk wanda yayi abin da yake na laifi shirka ko sabo laifin na sai tare da shi ya aikata abin da yake na sabo ne kuma ya kitu ba fa ulaika ashabun nar wadancan sune ma ma'abuta wuta hum fiha khaliduna suna masu dawwama cin wani wutar Allah ya gama musu ce ba wani alkuli tsakanin da ku tunda kun san akwai wuta kun yi ikiraji da bakin ku cewa dan abin da ya same ku na azaba ɗan kaɗan ne ba mai yawa bane ba dai kun yadda ba za a yi maku azabar ɗan kwanaki kun yi itiraji da kanku to ku sani cewa ɗayan biyu ne kun yi alkawari da Allah Allah baya sabawa in ko ƙarya ne to za ku shiga wutar to don haka shi Allah baya saba alƙawalin da ya yayi inda bai da ku ba to ku ne wuta ke fi ha khaliduna su suna masu dawwama a wutar to in ko an yi alƙawali na rahama Allah yana bayarwa amma tun tunda babu alƙawari kuna na matakin ku na kafirai wanda suka karyata Allah kuma za ku shiga cikin azabarsa shine wallazina amanu wa amilus salihati su kuma wanda suka yi imani suka yi aiki nagari ulaika ashabul jannati Allah ce waɗannan su ne ma'abuta aljanna kai tsaye ba wani fa'usila Hun fiya khalidun su ma suna masu dawwama gidan aljanna ku duba hikimar Allah a can sai Allah ta ce bala man kasaba sayyi'atan wa khatat wa hafiz bihi khafiyatuhu fa ulaika aka sabu da su wuta nan kuma Allah sai bar labari kawai da mu ne yan aljanna wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari wannan dama su ne wa abuta aljanna hum fiha khalidun suna masu dawama ciki to shiga aljanna shardi biyu ne sai ka imani bayan ka imani ko sai ka yi gina wani kamar yadda aikin wuta ka kafirce ma Allah kuma kai kafu ta ga abu biyu kada nan ma sai kada abu biyu kai imani kuma kai aiki na gari kada mutum ya ce ni na yi musulunta na imani ya da hannu ya zauna sallah ce a neman musulmi ne shi wancan ba musulmi ba ne ya za a ɗan da shi azumi ya kana cin abincin zai azumi da rana sai ya yi azumi cewa ni musulmi ina musulmi kuma zan shiga wuta a kana zina shi ya haka ni musulmi ne ha don kana musulmi kike sai shaka ce ka je kai barna ko dan kana musulmi za ka ce kakkai aiki in kana musulmi sai ka yi aiki na gari sai ka yi aikin kwarai sai ka kiyaye mutuncin addinin naka kamar wani musulmi wanda ya je zina da kauta karuwa kirista ya ce ai na je ne na yi fasikanci saboda ci mata mutunci saboda kafara ce ci mutuncinta ko kuma ka ci mutuncinka ba ai kai kace kanka mutunci da kanka kajejen kabura kazama wadda ba ta da addini kai fasikanci da take saba Allah da ita kanka ka kima mutunci ba yi ba mai ta da mutunci balle ka je ka kima da mutunci kai ne yanzu kake ta amurka da mutunci kuma kaje ka barinsa ba ka sani ba da ka sai musulmi ya tsaya ta kasansa a cikin alamar rayuwarsa ya yi abin da yake shi ne zai kai shi zuwa ga alkhairi ka yi aiki na gari aikinka na kwarai shi zai sa Allah ta'ala ya maka rahama domin ba mai shiga aljanna Allah sai da rahamarsa to duk ko wanda ya shiga aljanna ubangiji rahama yanzu ko aikinka da Allah ya karba shi zai kara ma matsayi a gidan aljanna mun fahimta aikinka ba shi zai kai ga aljanna ba rahamar Allah ita ta saka aljanna idan rahamar Allah ta kai ka aljanna to yanzu bukata yake kuma aikin ka yazo ya bijiro waye karanta qur'ani da yawa waye sallah da yawa waye sar zumunci da yawa waye gaskiya waye amana waye kaza waye kaza yanzu kuma alkhairan ne za su biyo baya suka biyo wa baya za su yi maka jagoranci idan ko ba ka rasu shi kenan kana gidan aljanna amma baka da babban matsayi a cikin gidan aljanna kamar yadda ke mai ƙur'ani? in ka zo tilawa ƙur'ani da yawa sai a ce ikra tafi karanta ka ƙara matsayi aya ɗaya gare ka bai ne ɗaya aya biyu bai ne biyu aya uku bai ne uku shi yasa zaman da ake yi yanzu a gidajenmu muna zaune a gidaje yanzu an kukulle mu mai ta karatu a alƙur'ani in akwai dama ka sauki ƙorani a kullum in babu dama kullum ka yi zuwa shirin da kai da masu ka kusa gasa amma an kulle gida wani ya tambaya ina zai samu kim mai awa talatin jirin ga kallo wakar lokacin zai tafi abinsa da shi da matarsa an zauna wani kuma da lori numbo da ke ce ke zaɓi mai bulon kaya ni kuma masu jayen kaya mu je su ta kallon ku kullum haza khuraf ya jama'a ku zauna da kai da mataka to an kulle gida na'am mu da ke kowa ya hadisi su ɗaya yau zai wahala ne in zai wahala a hadisi rabin shari ya zama daga safiya zuwa yamma kun ci ribar abin da kuka zauna da shi a gida yaranku kuna a gaba yi addu'o'i ba ku a fita balle kulle haramun kuna gidajen ku ku yi ta addu'a ubangiji Allah ya ɗauki korona. Allah raba mu da wannan musibar take hana mu zuwa masallacin juma'a Allah raba mu da abin da ke lalata mu da tattalin arzikin mu Allah raba mu da abin da ke hana mu ɗan uwantaka da zumunci da gaisuwa da musafa sai an koma an ci gaban addu'o'i mutanen kirki su addu'a Allah ka yafe muna Allah ya gafarta mana za mu tsaya kan wannan aya ta 82 mu tashi kan aya ta 83 insha Allah ta'ala abin da muka faɗa da Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure ko tun harshe kuma Allah ta'ala ya yafe muna ya gafarta mana اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من كورونا اللهم إنا نعوذ بك من كورونا اللهم إنا نعوذ بك من كل شر وبلاء وفتنة يا رب العالمين اللهم أعذنا من الوباء اللهم أعذنا من الوباء اللهم أعذنا من الطاعون والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين